to ranakun da suke suna kusa da kusa sun bi juna kowane da muhimmancinsa kamar ita ranar juma'a ita ce ranar da aka tabbatar da an gice annabi isa sa'ilin na ranar lahadi ita ce ranar da aka tabbatar da ya tashi daga matattu yau ranar litinin babban murna ce wadda muke yi ta musamman wadda ta tabbatar da sa a wurare daban-daban bayan da ya tashi daga matattu kuma dalilin tashinsa daga matattu din nan shine ya zama nasara ta rayuwa ta ban gaskiyar kirista wadda dalilin wannan tashi ya tabbata mana da cewa kowane mai bi wanda ya bada gaskiya ga annabi isa wata rana shi ma zai tashi kamar yadda annabi isa ya tashi domin shi ke da ikon tashi akan matattu yawa to reverend wannan rana kamar da kai bayani kamar me da me ake so mutum ya gudanar a wannan rana? To a ranar ta yau rana ce wadda na farko kowane Kirista ya kamata ya je masu jada ya yi sujada ga Ubangiji ya gode wa Allah domin yana tsinkaye da kuma duba da tuna da abin da Allah ya yi wa ɗan adam ta wurin fansarsa domin ɗan adam ba zai iya fansar kansa ba. To Allah da ya aiko annabi Isa ya fanshi ɗan adam ka gani kowane mai bi zai je ikkilisiya ya yi wa Allah godiya domin abin da Allah ya yi masa sa'ilin nan a cikin zumunta ta yau da kullum a ziyarci yan uwa cikin ƙauna idan an ɗan dafa wani abinci ne ma yan uwa makwabta duka gwargwadon hali abin da aka iya samu sai a ba makwabta a kuma tuna musu cewa dalilin murnar mu shine saboda tashin almasihu ga abin da muka dafa muna ba a cikin ƙauna da farin ciki idan ma akwai waɗansu mabukata waɗanda an san su na musamman za a iya zuwa a ziyarce su kamar su a kurkuku a je a ziyarce su a ba su abinci a ƙarfafa su a kuma karanta musu magana Allah ko kuma a je asibiti a samu marasa lafiya a gaishe su a ba su gudunmawa a yi musu addu'a da duka irin waɗannan wannan rana manya-manyan ayyukan da ya kamata a ce kowane mai bi ya yi kenan domin cika murna akan abin da Allah ya Reverend daga ƙarshe mutane sukan ɗauki bukukuwan addini irin waɗannan lokaci na wato kamar a ce a yi ta buduri a yi wasu ayyuka wanda na ashi haka kamar wani kira za ka yi ga musamman matasa da za ka ga ana wasu halayya da ba su da alaƙa da addini to kasan a kowace rayuwa za ka iya samun mutane waɗanda suna yin abin da su a ganin su yadda suka fahimci abin kenan amma zahirin gaskiya in mutum ya mori wannan zarafi don yin bidi'a ko wani jin daɗi ko wata shaye-shaye da wata rayuwa mara amfani to zahirin gaskiya bai wa Allah godiya ba ya zama butulu kuma wannan abin da yake yi yana yin shi ne domin kan shi ba domin abin da Allah ya yi mashi ba don haka ina mora wannan zarafi in kira ga 'yan uwa musamman 'ya'yanmu matasa waɗanda suke mora wannan zarafi domin shaye-shaye da ayyukan asha wannan ba aikin Allah ba ne ba don haka kada su mori wannan zarafi ke za su more shi musamman domin yin abubuwan da Allah baya jin daɗi domin ubangiji Allah ya Allah wadarai da irin waɗannan halaye. To Reverend Yawa a Hosiga na Ecclesiar Ekwa da ke Dutsen ma a jihar Katsina Najeriya mun gode kwarai da gaske.